aka buga a jiya bangaren premier league na kasar ingila da bangaren la liga na kasar spain na shekara 2016 zuwa 2017 inda kowane kasa aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage na league league nasu a kasar spain din alabes ta samu nasara akan villarreal da ci biyu da ɗaya a mako na talatin da biyu in ka koma ƙasar ingila kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta middlesbrough ta sha kashi a hannun arsenal a gidanta da ƙwallo biyu da ɗaya inda suke mako na talatin da uku har ila yau a yau za a dawo karawa a bangaren cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na ƙarshe da za a karawa ta biyu inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta karbi bakuncin Bayern Munich da kasar Germany. A karawar farko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta bi Bayern Munich har gida ta lallasa ta kwallo biyu da ɗaya don haka a yau kungiyar kwallon kafa ta baya munich tana neman nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta real madrid akalla baya munich ta sa kwallo biyu da babu ko kuma uku da ɗaya ita kuwa real madrid tana buƙatar canjar raskon nan doki ta koyaya wannan shine karawansu na 21 da za su yi inda a karawan baya da suka yi na wasanni 20 da suka hada da suka haɗu tun kafin kungiyar kungiyar kwallon kafa ta bayan muni ta samu nasara sau tara akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ita ma Real Madrid ta samu nasara sau tara inda aka yi canji nan doki sau biyu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za ta karɓi bakuncin Atlantico Madrid a karawarsu ta biyu a haɗuwarsu ta farko Atlantico Madrid ta doke Leicester City da ci ɗaya mai ban haushi wannan shine su ta hudu tun kafuwar kungiyar inda atlantico madrid din take samun nasara sau hudu akan kungiyar kwallon kafa a can city sai a wannan karon inda za su buga wasanni na hudu wanda ba a san tuwa ba sai miya ya kare in ji bahaushe a bangaren saye da sayarwa ko na yan wasan kwallon kafa na duniya shahararren dan wasan kwallon kafa na chelsea Eden Hazard ya amince da koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da fafata laida a karshen kakan wasan bana. Bayan haka mai horarsa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ana tunanin zai sake ƙara tsawaita kwantirakinsa a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Zinedine Zidane. Messi ya bukaci ƙungiyar ta Barcelona da su ɗan wasan gaba na Atlantico Madrid ɗan ƙasar Faransa mai suna Antonio Griezmann huta lafiya.